Caramba, caramba. Barkan ku da haka matasa barkan ta kasance tare da ku a cikin wannan shirin mai ƙayatar da ku shirin labarin matasa kenan mai zuwa ko na kowane ƙarshen mako daga studio Kalangu. Yau kuna tare da ni Fanta Shamsu da kuma Mira Ruwafi ya ne Mira da dama. Lafiya lau ne Fanta mike labari. To Mira a ta wannan ranar Asabar mun ɗauko muku zance ayyukan da ɗalibai suka tsara madadin ranar tara ga watan february shekara ta dubu ɗaya da ɗari tara da casa'in a nan babban birnin Yamai da kuma a garin Gaya. A cikin takaitaccen rahoton mu na yau za mu da matasa suka raya sallar saint Valentine. da ƙarshe kuma sai filim na wasanni motsa jiki Mira a farkon wannan satin a garin Gaya ɗalibai sun gabatar da wata muhawara akan shaye-shayen miyagun ƙwayoyi a cikin makarantu. Hakanan ne gora wannan na daga cikin tsarin ayyukan da suka shirya domin tunawa da ranar tara ga watan Fabrairu na shekarar 1990. Babbar manufarsu ita ce babban manufarsu ita ce su jawo hankulan abokanansu akan daina safara da shaye-shayen miyagun ƙwayoyi. Ga dai rahoton Fadal Alu da ya shirya mana. Illolin shan miyagun ƙwayoyi da sauransu shine taken da hukumar eh, yaƙi da fataucin miyagun ƙwayoyi ta Oxis ta shirya a Gaya. Suna da yawa ɗalibai da suka halarci wannan taro. Mamman Lauli shugaban reshe Oxis na Gaya. A can baya mun tsada wannan shiri, amma yanzu mun ga wannan ɗabi'a ta dawo. Muna so tare da taimakon ɗalibai mu kama duk waɗanda ke zowa cikin makarantu ko don su sha ko kuma su sai da kwaya. Ɗaliban da suka halarci wannan taro sun koyi hanyoyin da za su taimaka wajen wadda abokansu da su canza halayya. saboda a wayar da kanunmu ne matasa domin yau idan wadannan matasa da ƙasa take bugun gaba da su suka mai da hankali ga shan miyagun ƙwayoyi ina ganin ba za a kai ga samun ci gaba ba wannan taro da ya tattara 'yan sanda da kuma ɗalibai ya kawo goyon bayan ga waɗannan matasa da su haɗa kai da kuma bayyana masu muguwa aniya. Mira a jami'ar Abdu Mumuni wanda ya lashe gasar kokowar gargajiya da ɗalibai ke shiryawa yana daga cikin masu karatu a sashen haruffa da kuma ilimin ɗan adam cewa da fakilte de Lettres et Sciences Humaines. Wannan kuma ita ce zama na biyar na gasar da ake ce ma Champion de Martyr wacce ɗalibai ke tsarawa a madadin tunawa da ranar 9 ga watan Fabrairu. karin bayani a cikin wannan rahoton na Alimun Kaila Usaini. Muna a wuraren da bas bas ke tsaya na jami'ar Abdulmumuni Jofo da ke nan birnin Yame. Dama da aka samu da aka mai da wannan wuri ne hilin kokowa ga zakaran kokowar Musa Dandakoi Yunusa ɗalibi da ke a aji na farko a ɓangaren da ke kula da ilimin ƙasashe Gaskiya ina murnar lashe wannan takobi na martir. A can farko da nake lise ina jin labarin ana shirya wannan kokowa ta martir. Sai na ji kuzarin ci gaba da karatu don na zo jami'a domin ganin ko ni ma zan iya lashe wannan takobi. Gaskiya abin farin ciki ne a gare ni. Ko a wannan wuri ana ta bukukuwa Rashida ɗaliba a shekara ta biyu a fannin kimiyya ta bayyana jin daɗinta da ta halarci wannan gasa. Muna da hazaƙa sosai a nan jami'a, musamman ma cikin kowace tsangaya. Wannan kwamfurar wata dama ce a gare mu ta mu ƙara don zumunci tsakanin 'yan tsangayoyi daban-daban. Gaskiya abin ya burge ni. Tunanin wannan nasara da ya bayyana ga Musa Dandakwai ya bayyana ƙoƙarin haɗa ƙarfi da ƙarfe domin kawo ƙarshen rigingimu tsakanin ɗaliban jami'a. Mera matasa da dama ne suka taru suka ba da su a kilinik kwaruka ta babban birnin Yamai a ƙarshen makon da ya gabata. Cibiyar bada jini ta babbar birnin Yamai ita ce ta karbi wannan babbar kyauta da wa'annan matasan suka yi. Bari dai mu saurari wasu daga cikin su a cikin tsokacin da suka baiwa abokin aikin mu Alamin Washar. A bangaren matasa, hakan yana da muhimmanci tunda yau an waye gare al'amuran lahiya sun tara abubuwa da dama kenan wannan wata dama ce ta samu wanda muka iya yin bitar lahiyar jikinmu in ma akwai wasu cututtuka da ke boye muna iya sanin su dama ce a gare mu ta ceton rayuwa ganin irin bukatar jama'a ta samun jini an yi samun masu bukatar fiye da waɗanda ke badawa ina jan hankulan jama'a da su yi su ba da jini ko da cin asibiti mai zaman kanshi ne ko kuma na gwamnati. Ba da jini yana da amfani sosai da farko kai kanka za ka san matsayinka saboda akwai gwaje-gwaje da ake yi wa mutum. Kuma taimako ne, misali ka ba da jininka a ɗauka yawa wanda yake da bukata. Kamar ka ci rayuwa ne, Allah ma zai saka maka. Allah aussi te récompensera. Mira garin maraɗi filin shakatawar da ake ce ma Park de Loisir Nature canya matasa suka taru ranar 14 ga watan Fabrairu domin raya sallar masoya cewa da Saint Valentine. Haka ne gora domin karin bayani bar mu bi wannan rahoton da abokin aikinmu Muhammad Mamman ya shirya mana. maraɗi ta kasance cikin bukukuwan San Valentine tare da waƙoƙin soyayya na mawaƙin nan na Najeriya Hamisu Breka inda samari da 'yan mata da yara suka zo kwansu da kwalkwata domin sauraren kiɗe-kiɗe da waƙe-waƙe na wannan mawaƙi ga Abubakar Sule wannan kurara ta 'yan Maradi na bayyana kukuwar su kan soyayya. Nuna mana cewar har yanzu Maradi akwai sauran dankon zumunci da sauransu. Har da iyali na da ni da matata da niyata. a yawaita hakuri tsakanin suna. Barira da take cikin wani yanayi na bakin cikin soyayya ta bayyana cewa wata dadama ce gare ta domin hankalin taikonta ta ci gaba da cewa ya kamata masoya su yarda da juna. Amis Birika ya zo kowa yana murna kowa mutane ya shi daɗi gaskiya ya yi. kamar soyayya ba ya yi daidai. Ni kaɗai na zo. gaskiya zan ce ma masoya a ranar masoya cewa su rike soyayya da amana ba sai kun ba juna amana ba da karshe a zo soyayya ku ta rabu shine abin da bai da daɗi cikin soyayya. Hamisu Breka mawaki ne na Najeriya da aka gayyato kuma wanda ya samu karɓa daga dukkan masoya game da wasan da ya gudanar wannan kuma a karo na biyu a Maraɗi. Mun kira masoya a kan lokaci kuma sun fito alhamdulillah. na ji daɗi matuƙa gaskiya don ban tsammani za a cika kamar yadda ba aka cika ɗan ba yau ranar masoya ne yana daidai da a ce yau rana ta ce saboda ina gaba gaba a masoya ah, babu abin da zan ce shine ko da yaushe idan za a yi soyayya a sa gaskiya amana da aikar wannan wasa ta hamsu birka ta samu karbuwa kuma an kare ta ba tare da matsala ba da yanzu kuma sai filin na wasannin motsa jiki tare da mamman adam a wasan kwallon kafa walawala na tankaɗe da rere na cin kofin ƙasa ta nijera. ya gudana a ranar alhamis a nan cibiyar finfut da ke birnin yamai kulob 36 ne za su halarta wannan kwamfala ta shekara ta 2024 da za a fara ranar 23 ga watan fabrairu mai zuwa zakaran wannan kwamfala zai wakiltar nijar a wasan cin kofin ƙasashen afirka ta kwallon kafa a ƙetare kuma an fafata a wasannin zuwa na kaɗe da rairaye na mataki na takwas lazig eh, ta sha kashi gaban real de madrid da ci ɗaya da banza yayin da manchester city ta doke fc copenhagen da ci uku da ɗaya lazio ta roma ta lashe bayan munich eh, da ci guda mai ban haushi sannan paris saint germain ta lashe real sociedad da ci biyu da banza ana muka kawo ƙarshen shirin labarin matasan na yau mun gode muku da sauraron shi da kuka yi ku ci gaba da kasancewa tare da shirye-shiryen studio kalangu.